kundin Hausa Novels. Kaya ruwa, babi na sittin da ɗaya. Na ce su taso mu tafi, sai ya ce a'a ni kaɗai ɗin dai. Kamar ba zan tafi ba duba da cewar ya za a yi mu zo tare, kuma duk makaranta ɗaya can za mu tafi. Amma kuma ya zamana ni kaɗai za a zo ɗauka. Wani saurayi ne a cikin mu yake cewa, in je kawai babu wata matsala. To a nan ne ma na nuna mutumin kayana, ya kwasa sai rawar jiki yake yana kirana da madam. Yana saka kayan a bud ɗin mota zai haɗa da wata green ɗin jaka na ce masa a'a ba tawa ba Sai ya ce min a'a tawa ce, an ba shi ne ya taho min da ita, amma ga ta nan ma na riƙe a hannuna. Na karɓa na shiga motar da addu'ata. Duk na ƙosa na samu sarari na siya sim na kira gida na sanar da su mun sauka. Ai ko ina cikin wannan ai kuwa ina cikin wannan tunanin sai direba ya juya yana bani layin waya ya ce ya ce na saka na karɓa na saka da murna ta ina ta masa godiya kuwa ni a tsammani na tunda dai ya bani aiki la kyauta ne aka raba wa ɗalibai ba a yi minti biyar ba da ɗora layin ba na ga shigowar sako cewar fatan an sauka lafiya Allah ya bada abin da aka zo nema sansanyen murmushi na yi a fili na furta zan kira ki ƙawata ina son ki Allah ya bar mu tare. Wayar na ajiye gefe na buɗe green ɗin jakar da nake tantamar ba tawo ba ce, sai dai ina buɗewa na yi mamaki. Sai dai ina buɗewa mamaki ya kama ni matuƙa da uban kuɗaɗen da na gani a ciki. Da uban kuɗaɗen da na gani a jiki wanda aka rubuta euro a jiki. Sai na ɗago kaina zan yi wa direban magana na ce masa wannan ba tawo ba ce. Sai magana ta makale dalilin shigowar wani cikin motar wanda ya zauna a gaba. kansa da fesin kaf fara kansa a ƙasa ya kuma sanya face mask gabana na ji ya yanke ya faɗi ba tare da dalilin sanin hakan ba ina aikin zara ido na ji an jefo min abu a jikina daga ido na zan duba sai na ga face mask ce direba kuma sai ya katse min tunanin da nake da cewa madam ki sa face mask za mu tsaya ne a shofin mall makaranta ta ba da umarnin haka fuska a ɗaure nake duban direban so nake na yi magana to amma ina tsoro tunda ba hausa zan yi masa ba kar na yi turanci na yi kwaɓa amma da haka dole na tattaro guntun turanci na na ce masa shi baƙon da ka ɗauka bai san darajar ɗan adam bane da zai wurgo min abu a jiki ko ba zai bani hannu da hannu ya ce na ɗauka ba sai ya kama bani haƙuri ni kuwa duk da haka na ki ɗauka sai ma cille da na yi da ita gefe muka iso bakin wani babban mall Motar ba ta gama tsayawa ba, na gaba ya fita cikin sauri ya shiga mall ɗin. Shi kuwa direba ya ce na fito na shiga ciki duk abin da na gani nake bukata na ɗauka makaranta ta riga ta biya. Na fito ina jin ƙafafuna na harɗewa, haka na tsaya kusan minti biyu ina ƙarewa wajen haɗaɗɗen mall ɗin kallo, kafin a hankali na yi bismillah na fara takawa. Ina hawa kan step na biyu na duba saƙon da ya shigo wayata wanda ke cewa mace mai daraja ba ta yawo a ƙasar nan sai da face mask kike rufe fuskar kin ji murmushi na yi kawai na juya motar na ɗauko face mask ɗin yayin da nake bin bayan nambar motar yayin da nake bin bayan kiran safiya murmushi na yi kawai na juya motar na ɗauko face mask na murmushi na yi kawai na juya murmushi na kawai na juya na ɗauko face mask ɗin da Murmushi ne kawai na juya na ɗauko face mask ɗin yayin da nake bin bayan kiran nambar Safiya. Nazifi ne zaune a ƙasan kafin gefensa gefensa mug ne na ruwan zafi a ciki wanda ya ji haɗin kayan ƙamshi sai kurɓa yake a hankali a hankali yayin da laftan ke kan cinyarsa sai takardu a gefen hannunsa na hagu duk a barbaje. warsa ce ta yi ƙara ya ɗauka yana danne-danne wayarsa ta yi kara ya dakatar da danne-dannen da yake a jikin lefton din ya ɗaga kiran bayan sun gama gaisawa ya ce wallahi kuwa na gani na kusa minti ashirin a kanta sai dai na kasa fahimta amma kuma na yi ƙoƙarin shigar da wancan dokument ɗin na duka bayanan kamfanin na samu Na samu madam ta yi aikinsa, shi wannan ɗin ne dai nake so zuwa anjima idan na fito sai idan na fito sai ka duba mu kuma ka koya min saboda gaba ko daga can bangaren aka yi magana kafin shi kuma ya ƙara cewa oke oke tom shi kenan babu matsala duk yanda ka gani duk yanda kake ganin za a yi sai a yi shi kenan babu matsala duk yadda ka gani din zai yiwu tunda ni ba sanin har tunda ni ba sanin harkar nayi ba kuma na yarda da kai ɗari bisa ɗari na san ba za ka jefa na hanyar da zan cutar na san ba za ka jefa na hanyar da take da cutarwa ba amma kamar nawa kake ganin za su iya bani bashin shiru ya yi na 'yan sakwanni ya ce biliyan ɗaya amma alhaji sunusi kana ganin zan iya requesting hakan kuwa ba su yi yawa ba kasan yadda sha'anin kasuwanci yake duk kasiye da sha'anin kasuwanci yake duk ya taɓarɓare kar a zo in karɓi kuɗi masu uban yawa ba fata ba a zo a samu matsala ya kuma yi shiru na kusan minti uku yana sauraron na cikin wayar kafin ya ce e ai shi ne nake ai shi ne e eh, ai shi ne abin dubawar da nake faɗa maka ka san girman Allah Ka san girma Allah Alhaji Sunusu kwata-kwata ba zan ce maka ga ta inda na yi asarar waɗancan kuɗaɗen ba. Duk buge bigen lissafi da binkicen nan, duk buge-bugen lissafin da binkice wallahi na rasa ta inda miliyan ɗari da hamsin ta shiga. To amma ka san kowane bawa da jarabtarsa, na bar hakan a matsayin ƙaddara sai Na bar hakan a matsayin kaddara sai addu'an Allah ya mayar min da alkhairi. Kila wani mugun abin ne yake shirin faruwa da ni sai Allah ya kare hakan, lamarin ya sauka akan dukiyata. Ya ƙara yin shiru sannan ya ce amin ya hayi ya ƙayyum. Kaga yanzu wallahi cikin iyalina Kaga wallahi cikin iyalina da iyayena babu wanda na faɗawa. Baba saboda bana so su shiga damuwa ni kaina haka dai Ni kaina haka dai ina rayuwa ne kawai, tun da kasan duk wata ɗawainiya ta ahalina a kaina yake, ƙannena da kowa na wanda ni suka dogara. Idan suka ji cewa na rasa komai na za su shiga tashin hankali, amma dai mahaifina zan sanar da shi a yau. Amma mahaifina zan sanar da shi a yau, bai da amfani, muna da su a raye dole su muna da su a raye dole mu buƙaci addu'arsu ta hakan Allah zai bullo da mafita yanzu ka nemi waɗannan ku yi maganar siyan wancan filazar ta babu ta kabuga siyan waccan filazar ta kabuga ka san ita kaɗai ta rage min dama a ciki nake so na fitar da kuɗin da zai a ciki nake so na fitar da kuɗin da za a yi wa mahaifiyata aiki sauran kuma kaga sai sauran kuma sauran kuma sai a waru wani abin da ko shago ne a buɗe kafin su bankin su ba mu aron kuɗin sai a mayar da kamfanin shinkafar yawa na gode fa ina godiya sosai ina godiya sosai da sosai alhaji sunusi allah ya bar zumunci a kai da iyalin daga haka wayar tasa ta ƙare ya ajiye wayar a gefen gado laftan ɗin ya kashe kana ya shiga tattara takardun gabansa da ya shirya su sai bayan ya gama ne ya ɗauki wayarsa ya danna nambar yaya ta ɗaga yake tambayar ta jikin iyam ta ce masa kamar dai kullum yau ma ko buɗe ido ba ta yi ba yanzu ma take shirin kira shi tun da ta ji shi shiru yau bai leko ba da muryar bayyana tarin damuwa ya ce mata na ɗan tashi ne da uzuri amma jimawa kaɗan zan leko ko da iyam za ta farka ta tambaye ni ki ce mata lafiya lau babu wani matsala aiki ne ɗan tsare ni yayi ta ce kenan jiya da ta farka ta samu ta jiya da ta farka ta samu ta ci abinci kuwa yayi da ke kusa da iyam ta ce wallahi bata ci ba ta dai ce tana son farfesan kifi to kuma kaga dare yayi a lokacin kuma fa ka ma fa san likita ɗazu da ya ya ce kuma kuma dazu da likita ya cewa ya sai an saka mata robar abinci ya furta kalmar inna lillahi yana jin wani gumi na tsatsafon masa duniyar gaba ɗaya jin ta yake ta ƙara masa nauyi aka a sanye ce Allah Ubangiji ya kawo mata saukin da ba za a kai ga haka ba. Yanzu bara na kira Lubabatu na tura mata kuɗin ta yoce fa ne a yi mata farfesun. Kila idan ta farka ɗin ta samu ta ci, yanzu ma zan gaggauta na fito. To shi kenan amma ya kuka yi amma to shi kenan amma ya kuka yi da maganar iyayen Zahra'u. ya sauke numfashi kana ya ce yayi lamarin nasu sai haƙuri amma ni na faɗa musu ina kan bakana babu wanda ya isa ya raba ni da abin da Allah ya bani ita ma ta numfasa murya a hankali ta ce Allah ya kyauta amma lamarin nasu da son zuciya da rashin addini yanzu yanzu kai dai yanzu kai dai ka yi ta iya bakin ƙoƙarinka ka shawo kan kan matarka, ka san mu mata akwai daru idan lamarin hakan ya tashi, sai an ta fama lallashi tukunna, ya shafi kansa da cewa, ai yayi zara uma gaba ɗaya ba ta jin wani rarrashi. Shi ya sa na faɗa mata idan ta gaji ne ta faɗa min kawai na sawwaƙe mata, ni ba zan iya da wannan tashin hankalin ba, rabona da samun hankali a ciki, rabona da samun kwanciyar hankali a cikin gidana wallahi har na manta. idan na tuna ma abin da na yi miki akan shirin da ta yi miki kar ki ji yadda raina ke sosuwa. Yayi ta tashe Allah ya kyauta, Allah ya kyauta wancan kuma ai ya riga ya wuce, hannunka ba zai taɓa riɓewa ka yanke kayar ba. Ciki, guda muka fito kuma na fi ka hankali da shekaru da sanin ya kamata, ka gani ba zan bari zumuncin ya taɓa ba. Yauwa, jiya muna magana ma cajin wayar tawa ya kare sai yanzu zancen ya faɗo min. Kai na zifi me ya shiga kanka har kake tunanin ka dawo da sa'ida gidanka. ya yi shiru bai ce komai ba ta sake cewa magana nake maka kai kake kai ka ce kana neman shawara ko ba haka ba ya murza goshi kuma ya murza goshi ya murza goshinsa kuma sai kawai ya murza goshinsa kuma ya murza goshinsa kuma haka kawai sai ya ji wani abu ya motsa a kirjinsa kana ya ce kawai dai yaya na ji ne ina son na dawo da ita ba tare da sanin dalilin ba to wallahi ka sauya tunani ka yi wa kanka faɗa me ya kai ka Allah ya raba ka da kaya kai kuma kana neman sake janyo maka kanka masifa yo masifa mana zama da wata bata ta haifuwa duk da Allah ya baka mai haifa maka yanzu to ni dai idan har na kai na baka shawara ka cire tunanin dawo da ita in ba haka ba bayan kashe maka yar da ta yi ta dawo wannan bayan kashe maka yar da ta yi idan ta dawo wannan karan za ta karasa kashe maka mahaifiya ne kai kuma ta kassara ka ta barka da gayya kai kuma ta kassara ka ta barka gayya kai kuma ta kassara ka ta barka gaya dan ba za ka yi aune ba za ta kwashe duk wani dukiyarka tunda dai ita ba ta haihuwa to kenan yaya dama fa to kenan yaya dama daɗin shawarar kenan ai ban yi wannan tunanin ba sai na shigo asibitin suna gama waye ya kwantar da kansa jikin fulo yana kallon saman ɗakin zuciyarsa cinkushe take yana aikin tunanin yadda zai samu mafita mafita akan abubuwa da suka tsaya masa yanzu kuwa da san da suka tsaya masa ciki kuwa har da son dawo da Sa'ida. Ita ɗin kuma har yanzu ya kasa gane dalilin da yasa yake so ya dawo da ita gidansa. Duk da cewa da ya je yana faɗa wa yayin shago cewa ya taimaka ya shige masa gaba a kan shawo kan iyayen Sa'ida ta dawo gidansa kai tsaye yayin shago ya ce shi kan ba da shi ba. Ai dama ba a sanin darajar abu sai an rasa shi, ya kasa gane ya kasa gane Sa'idan na da muhimmanci a wurinsa sai yanzu ne saboda bai da kunya bayan duk irin bayan duk irin wulakancin da ya yi mata sannan zai ce ya dawo da ita. Iska ya furzar mai zafi daga bakinsa ya sauka a kan gadon. Wadiraf ya bude ya kwaso tsaffin kayansa da zai bayar. Wadiraf ɗin duk yayi yi kace kasa sai tashin tsamin jiki da na turaren da ya haɗe wuri ɗaya. Wadrof, wadrof ɗin, wadrof, wadrof ɗin duk ta yi kaca-kaca sai tashin tsamin sai tashin tsamin jiki da dan turare da ya haɗe wuri ɗaya ya girgi kai ya girgiza saboda takaicin da ya turnike shi kai ya girgiza saboda takaicin da ya makure shi ko da wasa sa'ida ba ta taɓa haɗa kayan da ya cire da wankakku ba ba taɓa haɗa kayan da ya cire da wankaku kuma idan kaya sun isa a ɗauka a bayar da kanta za ta ɗibo ta ce hubbi wannan sun isa a bayar kafin a ƙara sun isa a bayar kafin su ƙarasa mutuwa amma zai iya cewa bai taɓa ganin hannun zaharau a cikin wardrobe ɗinsa ba da sunan gyara masa kaya ko ɗaukowa tun bayan da ta gama na marmarin amarci tun bayan da ta gama na marmarin amarci yana cikin haɗa kayan ne kuma ya tuna da kiran libabatu da zai yi Cikin hanzari ya ajiye kayan hannunsa ya ɗauko wayarsa ya kira ta, ya sanar da ita cewa zai turo mata dubu hudu ta yi sauri ta siyo kifi ta ya yi farfesunsa ta kai asibiti. Gama wayar ta siya daidai da shigowar Zahra'u yadda ta haɗe da shigowar Zahra'u yadda ta haɗe fuska haka shi ma ya haɗe tasa fuskar. Yadda ta shigo fuska a haɗe shi ma kuma ya haɗe tasa fuskar zaka san ba za ka san ba a shiri da juna an samu saɓani ta zauna kan kujera tana kallonsa ta ce wa yanzu da gaske kake ba zan je bikin nan ba ta yi magana tana girgiza kafafu haka kuma tana faman jijjiga kai alamun deranta a matukar ɓace yake sannan ta shirya rigimar duk da ya taka sannan duk ta shirya rigimar da ya taka bai ko kalle ta ba balle ma ta sa ran zai amsa ya sunku ya ɗauki imam ya fa ya sunku ya ɗauki iman Yusunku ya yi ɗauki Iman wacce ta fara rarrafe kan za ta tafi ta'adi. Wasa ya shiga yi mata. ba zai taɓa iya misalta yadda yake jin ƙaunar ‘yar tasa ba, yana son tafiya da kowa da komai nasa, irin son da ba zai taɓa haɗa shi da komai ba, haka yana matuƙar godewa Allah da ya ba shi ita yake kuma kan ƙara ba su wasu. Dadin Iman magana nake mafaka, dadin Iman magana nake maka fa kayi min banza ba ka kayi min banza kamar baka ji ni ba ido ya dago ya kalle ta sai murmu ido ya dago ya kalle ta sai murmushin da shi ma sai da ya ji sautin kayan sakana ya ce sai na rubuta a takarda ko na bi ko ina a gidan nan na manna tukunna za ki gane abin da nake nufi kenan sai kawai ta fashe da kuka kamar karamar yarinya sosai kukan irin na cin rai me yasa zaka zaɓi hakan a matsayin hanyar kuntata mini ko laifi ne maka ai bai kamata ka huce akan hakan ba barin iman yayi ya miƙe ya tuba kaya barin iman yayi ya miƙe ya tuba jallabiyarsa bai da lokacin biye mata shi kam ya gane ya mayar da ita mahaukaciya ta yi ta zuba duk ya gane ya mayar da ita mahaukaciya ta yi ta zuba a duk sanda irin hakan ta motsa faɗa suke yi sama da watanni da tuni yana ta fushi da ita yana jin haushin ta akan nuna rashin sanin darajar iyayensa da muhimmancinsu. Kwata-kwata ba ta nuna damuwarta da kulawarta akan rashin lafiyar mahaifiyarsa. Ta mayar da shi wani ɗan iska sauna sai da ta shirya sai dai ta shirya ta yi tafiyar ta aiki. Haka idan zuwa unguwa ne ya kama tana kan gaba wajen fita. Amma ko da sau ɗaya ba ta taɓa dubansa ba ta ce za ta je asibiti wajen iyam. Haka ko da haka ko da tursasa ta yi a kan su tafi ranar haka ko da tursasa ta yi a kan tafi to ranar fa sai sun yi tashin hankali tun daga kan zuwa har zuwa da wasu gida gashi yana buƙatar kuɗi kemaimai ta ƙi bashi wani abu a cikin kuɗaɗen da ya wani abu a cikin kuɗaɗen da ya rinka mallaka iman da ya rinka mallaka iman tun kafin haihuwarsu a cewar ta yanzu ai ba nasa bane ko aro ba za ta bashi ba balle ya yi iko na ganinsa balle ya yi iko da su ganin yana ubansu sannan ta zo yayi iman yarinyar na da wata goma wai ta gaji da bata nono ita ba za ta juru ita ba za ta jura ba ta ya zube ba ya rabu da ita a wannan ya rabu da ita a wannan ganin yarinyar ba ta kuka kuma tana shan madarar da aka ba su a asibiti sosai da aka ba su asibiti sosai da zai kama cikin yaro kuma kwatsam bayan nan saboda ba ta da hankali tana batun zubar masa da cikin da Allah ya ƙara basa tana faɗin ba za ta iya haihuwar kwanika ba ba ta shirya mata ba ya za a yarta ko wata goma sha biyar ba ta yi ba a ce ta samu wani cikin a ce ta samu wani cikin ba hauka take ba yadda ta tsara sai bayan shekara bakwai kafin ta sake samun wata haihuwar bata yi aure don ta saki jiki ta ta zuba 'ya'ya ba kamar wata kaza don haka ko me za ta yi sai ta zubar da cikin wata hudu kenan suna ta fama da shi ya ce wallahi muddin ta zubar masa da ciki sai sun yi shari'a kuma sai ya sake ta kuma ba zai bata iman ba to wannan furucin da ya shi ne ya sa ta dan sassauto amma ba don ta haƙura ba tana na tana nan akan bakarta na sai ta zubar da cikin. Shi ne kuwa shi ne shi kuma ya tattara ta gaba ɗaya duk shi ne kuwa ya tattara ta gaba ɗaya a duk huruminta da ya ajiye ta a gefe ko abincinta ya daina ci magana ya daina yi mata ko abubuwan da yake siyowa ya ajiye a gidan duk ya daina shimfiɗa ma shimfiɗa ma banda kar ya cuci kansa sai ya shimfiɗa ma banda kai ya cuci kansa sai ya ƙaurace mata gaba ɗaya don so yake ya hora ta ta horo kuma sai Allah ya kawo masa hanyar da zai rama abin kuma sai Allah ya kawo masa hanyar da zai rama ɗin za a yi bikin ƙanwarta da suke uwa ɗaya uba ɗaya daga ita sai ita mahaifiyarta ma za ta je Saudiya duk ya hana ya ce ba za ta je ba ya kuma rantse da hakan shine ta kira mahaifinta ta kai masa ƙara shi kuma ya kira Nazifi ya rinka zazzaga masa bala'i yana cewa karfe ya zaƙe da yawa ya daina ganin ya daina ganin dan ya isa ne ko ya kai ya ɗauki ‘yarsa ya bashi alfarma ya masa saboda haka in ya ce zai cizguna wa ‘yarsa to tabbas zai ji sammaci tunda mahaifinta ke shiga tunda mahaifinta ke shiga huruminsu yake tunda mahaifinta ke shiga huruminsu ya yi bake-bake a kai bai taɓa buɗe baki ya maida masa martani ba idan aka cire mahaifiyarta kuwa a famili nasu A famili nasu to kowa ta kashi yake son ransa ma musamman ma mahaifin nata. Shi har yana faɗa masa ma banda ƙaddara ma dai ai bai cancanci ya ɗauki ‘yarsa ya sa ba. Bai cancanci ya ɗauki ‘yarsa ya ba wa ilimin boko ita ba. Wannan wanda ko rubutun kirki bai iya gama yi ba. Ranar kuwa Ranar kuwa kada baki ya maida musu da martanin cewa ilimin addini shi ke gaba, ba ilimin addini shi ke gaba da na boko. Kullum gabana a buɗe yake, kullum idan mijina zai yi mu'amala aure da ni, ina jin kunya, saboda gabana ya zama kamar rijiya, sannan ga iska yana fita a gabana. Kina fama da wannan matsalar? To wannan sirrin naki ne. Ina wacce take buƙatar maganin matsi na ciki da na waje. Kun san matsin ma kala-kala ne. akwai matsin da iya waje kawai yake matsewa mai gida yana shiga ciki zai ji kamar ya faɗo cikin rijiya amma an ji kunya mai gida yana ma'amala aure da ke yana jin iska na fita ta gabanki kamar wacce take tusa to idan har kina so ki kankaro mutuncinki da darajarki a kan gadon mijinki to ga ingantaccen magani na zo muku da shi da muke masa take da kin fi budurwa wannan ingantaccen matsi ne da yake matse mace ta ciki da kuma waje sannan kuma ya saukar mata da ni'ima kun san akwai matsin da idan mace ta yi amfani da shi sai gaba ɗaya ya kafe ta ya tsotse mata ni'imarta to shi wannan matsin bayan ya matse ki ta ciki da waje sannan kuma ya saukar miki da ni'ima sannan kuma akwai maganin infection a cikinsa daɗin daɗawa kuma ga wanda ba sa filin wato kwata-kwata ba sa sha'awa ko kuma ba sa samun gamsuwa da mazajensu su ma za su iya amfani da wannan ingantaccen sirri na kimfa budurwa wannan na sha ne saboda akwai matan da suke min complain kan cewa suna son su yi matsi ta ciki da waje amma kuma ba sa iya amfani da matsin da za su saka a gabansu sun fi son na sha sannan idan har kika sha wannan matsin ko da a ce mai gidanki ba shi da nisan zango ta ɓangaren kwanciyar aure to zai ƙara masa ƙarfi ku samu cikakkiyar gamsuwa da jin daɗi kar da ya kumanta, a duk inda kike a faɗin duniya za mu iya aika miki magungunanki har inda kike kama daga kan Nijar Amerika, Saudiyya, Jamani da dukkan ƙasashen da ba Najeriya ba. Sannan ko da a cikin Najeriya kike, ke ma za mu iya aika miki maganin ki, har inda kike. Idan kuma a garin Kano kike, za ki iya garzayowa shaguna domin ganawa da Hajiya Mira kai tsaye. Ga masu buƙatar magungunanmu, za su iya tuntuɓar mu ta lambobin waya kamar haka. 070 8096 wato, sifili bakwai sifili shida takwas biyar biyar takwas sifili tara shida ko kuma 08085816365 shi ne sifili takwas sifili takwas biyar takwas ɗaya shida uku shida biyar ga mutanen Maiduguri kuma za su iya tuntuɓar yaron Gausu da ke garin Maiduguri. Ga mutanen Fataskum, su ma za su iya tuntuɓar Abbas da ke nan bakin kasuwa a garin Fataskum.